Mai sauraro Assalamu alaikum da ƙarfin iko mai duka mun sake tahowa da shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International. Shiri ne da ke amsa tambayoyin da wasu daga cikin masu sauraro suka aiko mana kan batutuwa da suka shige musu duhu tare da abokinku Michael Kudisin. yankunanmu na hausawa an yi amanna ko kuma an canfa cewa a lokacin hunturu ana samun karuwar masu fama da lalurar taɓin hankali a cikin wannan shirin za mu amsa tambayar da za ta yi bayani ko meye haɗin sanyin hunturu da taɓin hankali sai ku biyo ni to madalla Za mu yaye kallafin shirin ne da tambayar da ta fito daga Mubarak Sale Darakta Yalwan Shandam da ke jihar Filato a Najeriya, wadda ke neman a mai ƙarin haske kan waɗannan karin magana. Na farko lissafin dokin sarkin Rano. Shin wannan karin magana na da alaka da garin Rano da ke jihar Kano? Yaushe aka fara amfani da ita, kuma menene dalilin kirkiranta? Sai kuma ruwa a jallo. Menene asalin wannan karin magana? ita ma yaushe aka fara amfani da ita shin me yasa ake amfani da ita wajen neman abu da gaggawa to wakilinmu na jihar Bauchin Najeriya Ibrahim Malam Goje ya mika tambayar ga Malam Muhammad Ali Raja'i dan jarida kuma masanin harshen Hausa wanda ya fara bayani kamar haka to uh, lissafin dokin sarki rano karin magana ce wadda na da karin magana da ake da bahaushe ke amfani da shi ne uh, a ɓangaren rabe-rabe na karin maganganu shi yana bangaren rukunin karin magana mai labari karin magana mai labari karin maganganu masu labari ko sun hada da irin su a faɗan gwaggwa kofa zubin adashen uwar madu eh, gobarar titi a jos da shi wannan abin da yake tambaya a kai din lissafin dokin sarki rano duk waɗannan da na zana maka a baya za a iya a baka labarin abin da ya faru har karin maganan ya samo asali amma ba za a iya ce maka ga asalin wanda ya kirkiro da karin ya bada labarin ba lissafin dokin sarki rano lallai kamar yadda mai tambaya yi tambaya na da alaka da kasar rano ta kano din a lokacin yaƙi ne abin ya samu asali sarki rano ya samu nasara ta wani bangare wannan yaƙi din saboda haka amma kuma a wani bangare din akwai inda aka masa illa aka cinye mayakansa har da wani bangare na dawakansa kasan an ci wanda yake kan doki kan ai an ci har da doki saboda haka shi kuma a ganin sa cewa tun da shi ya fi samun galba yana ganin ai ba a yi komai ba wani suka na kokarin kama na asali ko tushen shi wannan karin magana kamar yadda na faɗa maka bangaren karin magana ne mai labari hmm. to a labarin da ya same mu a lokacin yaƙi ga abin da ya faru so shi da ya ga cewa a wani bangare yana da wannan galba din so idan ya tashi ba da nasa labarin na yadda wancan yaƙi na wancan lokaci ya faru ba to sai ya dinga nuna mu mutane cewa ai shi ba a maci shi ba a samu wata galba a kansa na a a gani ba domin idan an duba ai ya tsira da ganima iri daban-daban kuma a bangaren ma ba a samu wani ganima ba domin dawakansa kaza da dawakan mutanen bauchi kaza sai lissafo wasu sunayen dawakansa wanda duk babu su an kashe su kuma fa an kashe duk babu su wasu an tafi da su wato wannan shine lissafin dokin sarkin ranan dokin ranon kenan dokin sarkin ranon wasu ce lissafin dokin ranau hmm. wasu su ce lissafin dokin sarkin rano to amma menene din shi me tambayar ya buƙaci sanin menene dalilin kirkirar wannan karin magana yawwa to kaga yana magana in na fahimce shi yana magana akan asalin ma jigo kenan domin kowane karin magana akwai jigo wato jigo babban sako ko muhimmin sakon da karin magana ke kunshe da shi don magana ce yar kankanwa amma kuma an kawarware ta tana da matukar fadi fadin ah, gaske to abinda ake magana akan ah, babban jigon da wannan karin magana yake shine kawai kaman abu ne ya zama na kawai wani sambatu wai farkan jaji ko don wani karin magana na fassara wani kamar a ce farkan jaji ne shi ma karin magana ne mai labari ba sai da aka filla kansa kuma ya wa yana da layan bata so shi ne wanda kawai yana magana ne aka aikin banza fara abinda <laughs> abin ma duk shiririta ne na magana akan abu dai shiririta wanda bai da wani tushe balle makama yawa to sai tambaya ta biyu kuma da ke buƙatar ƙarin bayani akan karin magana nan ruwa a jallo ya ce menene asalin wannan karin magana karin magana da ake nufi da <laughs> ruwa a jallo karin magana kenan mai ƙananan jimloli su ne yana wannan rukuni kenan inda ya bambanta da wancan na farko abinda ake nufi kawai ana nufin babban jigo shine abinda za ka neme shi a cikin gaggawa babu abinda za yanzu idan ka ɗauka ko azumi kake yi da yunwa da kishin ruwa wanne ya fi baka wahala kishin ruwa ya fi baka wahala to a wancan lokaci din menene jallo din buta ce ko kuma mu ce sahani wanda ko ta duma Eh, irin wanda ake ɗaura mata igi a baki ko kuma yar buta wadda ta ƙasa wadda ita ma tana nan haka akan kwaba ta ai su ne jallo to a lokacin kamar yadda yanzu muke cewa wai aikin haji kowa da guzurinsa idan aka tashi fatake za su yi tafiya kowa da jallonsa babu wance ba ni naka ba ni ce ka bani na baka nawa saboda haka tafiya ce ake yi kowa da ruwansa kowa na da abinsa babban jigo shine maganin abu da za ka same shi cikin gaggawa ya zama ka tanada shi tun kafin bukatarsa na gaggawa din ya same ka shine ruwa jallo dama shi mai tambayar yana cewa me yasa ake amfani da wannan karin magana kusan wannan bayani da kai na baya bayan ya amsa bangare na biyu na tambayar eh kware kuwa don duk abu ne kawai abin da yasa kake amfani da shi shine ka tashi ka ne. ka tanadi abu dai tun kafin abun nan ɗinsa ya bukatarsa ta taso don kada ya zamana ka fada cikin halin ha'ulayi a lokacin neman wannan abu kawai babban abun jigon shine kawai ana amfani da wannan karin magana ne a yayin da ake bukatar wani abu cikin gaggawa kawai. Tumalan mun gode kwarai da gaske. Mun gode kwarai Allah. ne da zance aka gane mai kalaman hausa a zance gwada a wanka yayyo rasa da harshe kibiya ta so ta yin nisa da zance aka gane mai kalamun hausa a zance gwada a wanka yayyo rasa da harshe kibiya ta so eh, ta yin nisa to a gaida usaidi danko da wannan waka mai taken kalaman hausa da fatan mai tambaya ya gamsu sai kuma tambayar da ta fito daga abubakar suleiman inda yake neman sanin me yasa yawancin mutanen da suka yi katin dan kasa a najeriya ba su samu katinan su ba na dindindin har yanzu duk da cewa wasu sun kwashe shekaru da yin rajistar to wakilinmu na abuja muhammad sani abubakar ya yi tattaki zuwa shaukatan hukumar samar da katin zama dan kasa inda yake chibis da darakta a hukumar hadiza ali daga bana ga kuma yadda firarsa ta kaya. Ina so in jaddadar wa jama'a kan cewa idan mutum ya yi rijista abin da ake fara bashi ita ce wata lamba guda goma sha ɗaya wato National Identification Number lamba shaidar zama ƙasar Najeriya. To ba ɗan ƙasa ba lamba shaidar zama Najeriya don wanda ma ba ɗan ƙasa ba ana bashi. So lamba ne ta shaida kan cewa kana zaune a ƙasar Najeriya. Wani ɗan Najeriya da yake waje kuma an bashi lamba yana nuna kan cewa ɗan najeriya ne shi bana ba ma ba wasu wanda ba 'yan najeriya ba a wajen najeriya amma a cikin najeriya duk wanda ke zaune cikin najeriya ya kamata yi wannan rijista a bashi so wannan namba da muke bayarwa ita ce shaidar identity na mutum ba kati ba in ka samu namban nan kana da shaida kan cewa ka yi rijista duk inda ka je a duniya ka ba da wannan namba wannan namba ita ce in an bincika za ta tabbatar ko kai wane ne ba kati ba so shi katin nan ana ba da shi daga baya a yanzu saboda akwai matsaloli na rashin kuɗi a najeriya wannan kati yanzu bayarwar da muke gwamnati ta ce za mu ba da shi bayarwan farko ba tare da mun caji ko kwabo ba duk ƙasar duniya in ka ji suna caji kafin su ba da wannan kati amma mu gwamnati ta ce za ta ba da kuɗin da za a bayar bayarwar farko idan shekara biyar ta ƙare eh, katin nan ya expire ko kuma ka yadda kati ko ya lalace kai za ka biya a sake buga maka wannan kati a dan wannan guri da yake baya iya ma buga katinan da yawa nan muke ta yi muke kokari muke yi a hankali a hankali ana bugawa wato na fahimta hakan ne zai sa ya dauki lokaci kan ya iso kan mutane da yawa kati za a iya baka kati akwai wani lokaci da muka je dubai wani conference da muka je dubai akwai na'urar da za a buga maka taki kati a take a nan shi kuma fa wannan katin ba fa wai kati irin na kawai na id card da ake buga ba ne na'urorin da ke jikin wannan kati namu na shaida zama kasan nan suna da yawa banda su eh, wannan mashin mashin da za a kawo akwai na'urori wanda ake kira software wanda ba daga nan ba ne daga faransa ne dole kuma akwai lasins da za a yi na mashin din din na software din duk shekara sai an biya wa yannan kuɗi a yanzu ma zancen da nake bin ka gaya maka suna bin mu bashi to amma hajiya wani zai yi mamakin cewa muna da kamfanin bige-bigen abubuwa da ke da tattare da tsaro kamar misali hukumar printing and minting mutum a titi zai tunanin duk inda aka yi mutum tsaro a jikin takarda ko kati a bayan kuɗi yake sosai me yasa ba za a iya amfani da wannan wuraren ba eh to in suna da mashin din ba sai ba sai mu yi da su ba ai ba su da shi ne su ma su ma suna daga cikin kamfanonin da suka zo suka ce su ma suna so a basu lasansi to amma kafin su fara bugawa sai sun kafa wannan sai sun kawo wannan mashin din kuma in an duk kamfanin da ke buga irin wannan kati mai tsaro a jiki kafin daga kawo mashin zuwa license license da za su samu na iya buga wannan katin yakan dauki eh, wata tara zuwa wata goma sha biyu duk wanda ya ce zai fara yanzu kin dan yi wani magana mai mahimmancin gaske a farko inda kika ce ba katin shaidar ɗan ƙasa ba katin zama ƙasa wannan na nufin ba faranshe in yana zaune najeriya shi ma zai iya samun wannan kati kenan aiko idan yana zaune a najeriya yana sana'a a najeriya ya zai yi zaman shekara biyu a najeriya to kusa ya samu kati ai kaman kai ne in ka je faransa aiki ko ka je america aiki ka je aiki kasar bizar da za a baka ta mai aiki ne kafin ka je banki ka bude ko kai wata harka a cikin kasar tun da kana da izinin zama garin na fiye da wata shida ko wata shekara guda so dole sai ka je kasa karbi wannan social security number din da ke america kai fa ba dan kasa bane amma saboda kana zaune kasar ba wai bako bane da ka zo ziyara ka tafi ka zo sana'a ne so kana zaune dindin kana zaune ko na tsayan shekaru da za su wuce shekara biyu so dole sai ka samu wannan lamba ko katin ma amma a jikin katin nan in an yi rijistan ka ai ba kasar eh, ka ba Najeriya ake sawa ba kasar da ka fito ake sawa haka dan Nijar in yana zaune yana sana'a saboda ECOWAS ana shige da fice in ka zo ka yi rijista za ka faɗi kasar ka ne Nijar a saka kada a ruɗa mutane a hukumar kula da shige da fice na eh. wato immigration kenan mm. tana ba da wani kati wana da ake kira residence permit ko kuma makamancin makamancin haka sosai hakan na nufin kati ɗaya kike magana ko kuma nasu daban naku daban a'a daban-daban ne kaga wannan resident permit akwai wanda zai zo ya kamar yanzu mu dokan mu ta ce in mutum zai zai yi shekara biyu ne zuwa sama so duk wanda ba zai kai shekara biyu ba kaga wannan resident permit in shine zai amfani da shi musamman a yanayi da ake ciki na matsalolin tsaro a Najeriya da Afirka mm. tabbas yin wannan kati wa duk bako yana da muhimmanci to ya za ku yi ku tabbatar an yi katin nan gashi kuna kukan babu kayan aiki ba na'uran aiki kuma ga baki na shigo har yanzu hankalinka a kati yake a yanzu in kai rijista za a baka lamba cikin minti biyar ko goma ita wannan lamba ita ce shaida za mu baka ita a takardar da ake ba da wannan lamban akwai hotonka akwai lambarka akwai sunanka akwai adireshinka to hajiya muna godiya da wannan dama da kika bamu to alhamdulillah mun gode mu ma

a cikin shirin tambaya da amsa daga nan sashen Hausa na Radio France International. To bari mu karkare shirin da tambayar da ta fito daga Usman Manika mai ruwa Road Huntuwa da Abdullahi Laki Huntuwa duk a jihar Katsina Najeriya. Inda suke bukatar likita ya musu bayani me ke sa taɓuwar hankali lokacin hunturu, me ya haɗin tabuwar kwakwalwa da sanyin hunturu. To daga Bauchi wakilinmu Ibrahim Malam Goje ya tuntuɓi Dr. Yusuf Abdu Misau malami a sashen koyon aikin likita na jami'ar ta balewa da ke bauchi a najeriya wanda ya fara bayani kamar haka abin da likitocin kwakwalwa suka fahimta na dalilin da ya sa ake ganin ciwon kwakwalwa ko kuma tabuwa yana karuwa lokacin sanyi dalilan suna da yawa abin da aka fahimta shine kamar bincike da aka yi a kasashen turawa an fahimci cewa akwai nau'in ciwon kwakwalwa da yake da ake kira ciwon damuwa ko kuma depression a turance to an fahimci cewa wannan nau'in ciwon yana ƙara tsanani lokacin da sanyi ya tashi kuma daga cikin wasu dalilan da aka fahimta shine ko wala Allah saboda a wannan lokacin sanyi din masu wannan matsalan ba su samu su yi mu'amala yadda ya kamata da abokanai su je gurin aiki yadda ya kamata saboda wannan takuruwa na sanyi din har a turanci ake kiran shi winter blues uh, wanda yake alakanta sanyi da kuma tashin wannan ciwo na damuwa kaga mutum ya keɓe uh, to amma a binciken da aka yi a nan kasashen mu na hausa misali a nan najeriya uh, jami'ar mal kano asibitin koyarwa na aminu kano da ke birnin kano akwai likitocin kwakwalwa da suka yi bincike akan wannan matsalan ganin yadda ciwon tabuwa yake karuwa a lokacin sanyi to abin da su suka fahimta shine daga cikin dalilan wala allah lokacin sanyi din su masu wannan ciwon ba su samun damar shan magani ko ba su samun daman su bar karkara su zo asibiti inda za su karbi magani suka kuma fahimci cewa wala Allah a wannan lokacin sanyin ana samun karuwan wasu cututtuka waɗanda wannan cututtukan kuma suke da wannan matsalan a ciwon kwakwalwa ɗin alal misali kamar ciyoyuka na kwayan viruses wanda suke kawo mura da sauransu sun fi hayayyafa a lokacin sanyi to kasancewan mai wannan ciwon kwakwalwa din kuma yana tare da wata sabuwar cuta a wannan lokacin sai ya zama ya ƙara kuma fito da wannan ciwon kwakwalwa din a wannan lokacin sanyi din sannan kuma duk daga cikin abin da aka fahimta shine a wannan lokacin sanyi din akwai ah, abin da ake cewa stress wato shi aka samu karancin lokacin barci a mutane to su wanda suke fama da wannan ciwon kwakwalwa saboda wannan matsala na stress din sai ya taru ya sa wannan ciwon kwakwalwa din ya dinga bayyana fiye da yadda aka gani amma su dukkansu da a nan najeriya da kuma kasashen turawa ba a yi wani bincike da aka ɗebi jini aka gwada aka ga ko akwai wani abu a cikin jinin mutane wanda yake sa lokacin sanyi ciwon kwakwalwa din ya hayayyafa fiye da lokacin da ba na sanyi ba ko da yake cikin bayanan ka tabo da yawa daga cikin bangarori guda biyu na tambayansa me haɗin tabuwar kwakwalwa da sanyin hunturu kuma menene rigakafi. To kusan dan iya cewa cututtuka da dama sukan nuna wannan kamantuwan ah, dangantaka da kuma yanayi. kamar misali ba wa ciwon kwakwalwa kaɗai ba in ka ɗauki misali ciwon sankarau ko in ka ɗauki ciwon ƙyanda abin da ake kira measles a turance kai hatta wannan zazzabin cizon sauro duka in ka duba zaka ga cewa sun fi hayayyafa a wani lokaci na yanayi to haka shi ma cutan kwakwalwa ko kuma taɓuwa an fahimci cewa lokacin da yanayi ya canza kuma ya yi tsanani ba ma lalle ba lokacin sanyi ba hatta tsananin zafi yakan yi tasiri a kan tashin ciwon kwakwalwa ya danganta dai daga irin wani ciwo ake magana akwai akwai shi kansa ciwo na hauka wanda za ka ga mutum wanda in ka gan shi yana kwana a bola da sauransu wannan an fi danganta shi da an fi ganin tsananinsa a lokacin sanyi amma kuma akwai ciwo na damuwa wanda shi kuma aka fi ganin tsananinsa a lokacin zafi to amma dai a dukkaninsu shine babu wani shaida a kimiyyance wanda ya nuna cewa wani abu yana canjawa a cikin jinin masu wannan cuta din. Yau sai kuma a ƙarshe bukaci sanin akwai wani rigakafin da ya kamata a ce a yawa masu matsalar kwakwalwa idan sanyi ya shigo? To, babban rigakafi tun da an riga an fahimci cewa akwai dangantaka tsakanin canjin yanayin sanyi da kuma tashin ciwon shine idan an tabbatar mutum yana da wannan matsalan a tabbatar cewa bai yanke da samun magani ba a wannan lokaci din. dokta muna godiya kwarai da gaske masha Allah na gode mai hauka cikin wata ba zai iya su bawa, wa haka rabo in yaran sai hasada ba za ta yi aiki wa haka gaskiya dokin karfe kowa ya hau ba zai yi nadama wa haka duk karfin mulkin mutum kuce da shi bai na Allah wa haka ku bar agola da tinkaho ya tabbata ba za ya ci gado ba haka shugaba yan mugu ne ni gare ba zan yi biyayyawa to a da nazir m ahmed da wannan waka kuma duka duka nan muka kawo karshen shirin tambaya da amsa daga sashen hausa na radio france international a madadin ɗaukacin ma'aikatan wannan tasha musamman ma mustapha a dbc wanda shi ya hidimar haɗa mana sauti abokinku michael kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga ubangijin halittu.